Aƙalla mutane shidda ne suka mutu a sakamakon wasu hare da ‘yan bindiga suka kai a jihar Neja da ke arewacin Najeriya. Hare-haren dai da ‘yan fashin dajin suka kai a ƙaramar hukumar Mariga ya yi sanadiyar jikkata mutane da dama da kuma yin garkuwa da wasu mutanen. sannan da fasa shagunan jama'a da kuma ƙona gidajen mutane a garuruwan gulbin boka da ragada da kuma garin kasuwar garba kamar yadda wani tsohon ɗan majalisar dokokin jihar Niger ɗan asalin yankin Honorable Usman Musa kasuwar Garba ya yi ƙarin bayani. Sun shiga gida-gida sun kashe yara guda biyu, sun shiga wulin boka sun kwashi mutane, sun je kasuwar Garba sun kashe mana yara hudu matasa a yau din nan da nake magana da kai sun shiga can gunduman gulubin bokan kuma wani kauye da ake ce ragada gida gida su yi kana magana yanzu kenan wajen mutum shida kenan ka lissafa an kashe kwaran gaske na'am to yanzu me kuke so a yi a marigan yanzu ni yanzu babban abin da ke damuwa da ni shine mu ma kamar ma ba a san ma ma cikin wahala ba lahi da lahi lahi illa huwa wallahi tallahi a marigan local government yanzu magana nake gaya maka in ka daga kwatankwaro district ina kenan gari hudu kawai suka rage kacal daga kwatan kwar gari sai mangwaro sai kasuwan garba sai wamba bayan nan ba inda jama'a suke. To kokarin samun karin haske daga rundunar 'yan sandan jihar Niger akan wannan sabon hari ya ci tura. To amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin kuma ta ce tana ƙoƙarin shawo kan wannan matsala. in ji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane. Gwamnati tana ɗauka matakan da ya kamata, amma ba mu so mu yi dogon bayani saboda har yanzu suna nan cikin riga za mu bari sai mun ga abin da ya gabata zuwa gobe. Bayanai na nuna har akwai rasa rayuka kusan mutum biyar. Yasa na ce ba mu da cikakken bayani tun da ke kasan jama'an tsaro yanzu kowa yana kokarin ya ga menene matakan da aka ɗauka tun da har yanzu suna cikin marigadin ɗaukar gamin ba wasu wuce ba Tun bayan da gwamnatin Najeriya ta ayyana cewa sojojin Najeriya za su auka wa 'yan ta'addan dajin da ke cin karensu ba babbaka a jihar Niger a cikin watan Janairun da ya gabata. 'Yan bindigar suka ƙara zafafa hare-haren nasu a sassa daban-daban na jihar Niger, al'amarin da ke jefa al'umma cikin wani yanayi na tashin hankali. da kuma yin gudun hijira domin neman tsira da rayukansu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.